kan wannan yanayi na zanta da tsohon direban jirgin sama kaftin bala jibrin mai ritaya inda ya ce irin wannan yanayi ba shine na farko ba a najeriya domin shi kansa hakan ya faru da shi a shekarun baya wato akasari shi kan sauka da shiga jirgi a filin jiragen sama ba masu airport ne suke bayar da shi ba kuma ba kamfanonin airline wato kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama masu suke bayar da shi ba a ƙasar nan muna da kamfanoni guda biyu wadda su suke ba da wannan abu ɗaya kamfani ana kiransa nako ɗaya kamfani ana kiransa sakol to kamar a lokacin yin aikin hajji za su zo da wannan kayan daga ko ina ko daga lagos ko daga abuja su zo da shi amma in sun gama za kuma kamar a wukin nan jirgin da ya zo jirgin aero contractors ne babban jirgi ne saboda haka kofar shi ba za ta iya zama kuranga shi ba dole sai an nemo kuranga mutum da sakol da nako ba su da aiki a bauchi zai yi wahala a samu kurangar da dama irin wannan zai yi zan baka misali mun je ibada da irin wannan jirgin ka duba girman ibadan airport tsohuwar airport yadda aka fita a jirgi da kuranga a shekara ta alif dubu biyu da shida mun je biki a ile ife bikin sarauta a wannan bikin kai amfani da filin jirgin saman ibadan muka tafi da jirgi kirar Boyin 737 a lokacin wannan jirgin baya zuwa ibadan kananan jirage suke zuwa ibadan ta wannan ilin wannan kurangar aka nemo muka fita a cikin jirgi kuma wannan tafiyar har da mai martaba sarkin katagun muhammadu kabiru haka muka sauka a jirgi da wannan kurangar don haka ba wai sabon abu bane wannan da ya nuna cewa a yanzu idan su masu airport za su ci kokarin neman wani abin su ajiye saboda gaba dan abin da gaske akwai ah, tozartawa a ciki hakkin wane ne samar da wannan ah, jihohi ne masu filin jirgi ko kuma kamfanin jiragen da suke safara ko kuma dai hukumar jiragen sama na ƙasa. wanda bai sani ba zai ga kamar airline ne za ta kawo wannan abu amma ana kiran wannan abubuwan ground handling wato abubuwa wanda ake amfani da su na sarrafa yadda shiga da fitan fasinja a cikin jirgi to kamfanowa guda biyu na najeriya suke wannan aikin ɗaya ana kiran shi sakol ɗaya ana sa nako avians to a nan bauchi da yake operation din ya fi yau da kullum obalan ne ba babban kamfani ba ne suna yin abubuwa da kansu ba dole sai sakol ko naku sun zo wuce da aiki kenan ya hatsarin da ke tattare da irin wannan abu ganin dai cewar an ba mai da hankali ba kwaranga dai zai iya ma su butuwa ko ya goce ka ga fasinja ya faɗo kuma abu dai a samu hatsari a shawara ta da zamba ba hukumar jirgin jirgin sama bauchi su nema su saya saboda irin wannan ranar su masu filin jirgin sama to gwamnatin jihar bauchi mm. ba ma bauchi kawai ba Kuwa a sauran ƙananan filayen jirage da aka yi a biyu wanda ba manya-manyan jirage ke shiga da fita a su ba. Karamin minista a ma'aikatar zirga-zirgar jirgin sama, Sanata Hadi Sirika ya ba da umarni kan a binciki wannan lamari, inda ya ce wannan ya karya dokar safara da jiragen sama na ƙasa da ƙasa. Mataimakin daraktan harkar labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar Mr. James O'Daudu shine ya sanya hannu kan takardar izini da ministan ya bayar na gudanar da binciken abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya